الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا goma ne ga watan rajab ko shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan hudu ko watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na wato fiqh sira wanda muke gabatarwa wannan musallaci mai albarka na abdullahi bin abbas <coughs> alhamdulillah so ina jin yau alaikun nasi barakum yau za mu tashi ne faslun fi ba'd ma fi qissatil hudaybiyya min al fawaid al fiqhiyya ko shafi na 200 da 206 wannan fasali yana magana ne akan wasu al'amura da suka faru a cikin kissar hudaybiyya na daga fa'idoji na fiqihu malaika su fa minha wa minha wa ha da yawa wasu abubuwa da za mu amfana a addinance فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة daga ciki akwai umarar annabi sallallahu alaihi sallama da ya yi a cikin watanni na hajji fa innahu da ilaiha fi dhilqaida annabi ya fita umra a watan zulqa'ida sai wannan ya nuna mana halaccin a je a yi umra a cikin wannan wata na watan zulqa'ida ba laifi ba ne ba duk da cewa zulqa'ida yana cikin ashurul hajji watanni na aikin hajji amma ba laifi mutum ya je ya umra ya dawo ko ya je ya umra ya zauna wa min ha annal ihrama bil umrati min al afdalu kama annal ihrama bil hajji kadhalika mun fahimta a cikin kisar hudaybiya cewa yin ihrami da umra ko niyya na umra daga miƙati shi yafi haka kuma ma ɗaukan niyya na aikin hajji daga miƙati shi yafi menene miƙati shine wurin da aka keɓance ga duk wani alhaji idan zai je umra ko aikin hajji ya je ya ɗauki niyya a wurin ya yi wanka ya ɗaura ihraminsa ya fara labbaik Allahumma labbaik wa minha anna sauƙa alhadi masnunun fil umratil mufrada kama huwa masnunun fil qiran a cikin kissar hudaybiya mun fahimci cewa koro hadaya dinnan abu ne na sunna hatta a cikin umra ita kadai idan mutum zai je umra ba aikin hajji ba ya yi halatta ya kora ya dabba kenan wanda za a yanka a bawa mabukata sadaka a harami ko a maka kamar yadda an so haka din a aikin hajji na kirani mai aikin hajjin kirani yana koro dabba sa ya tafi da ita a lokacin da ake koron dabba din wa minha anna ish'ar alhadi hadi sunnatun la la musla manhiyun anha ish'ar alhadi yi wa dabbar hadaya alama shine ish'ar a yanke gashinta ko a yi zane a jikinta wannan sunna ne don annabi ma ya yi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa ma wata rana aka je wurinsa sai aka same shi a cikin dabbobi yana ta musu wannan alama din taba in an yanka jikin aga jini ya zuba kuna makamancin wannan to sunna ne tunda annabi yayi ba musula bane ba ba irin wato cutar da dabba bane ko kashe dabba da shari'a ta hana wa minha istihbabu mughayazati illa fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahada fi jumlati hadihi jumalan li abi jahl fi anfihi برة من فضة يغيظ به المشركين وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار دكما فدنسا عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين mun fahimta a cikin kisar nan yin abu don a bakantawa makiya Allah rai abu ne mai kyau bakantawa kafiri ji ba daɗi mughayyazatul kuffar saboda yaƙi ya musulunta bai karɓi addinin Allah ba wannan ba laifi bane addini ne saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi ya ba da kyautan wasu manya-manyan raƙuma masu tsada na abi jahal wanda raƙuman nan aka karɓo su tsabar gatan da aka yi wa raƙuman nan a cikin hancinsu a jikin hancinsu an musu kwalliya da zinari zinari aka ɗaɗɗaura a cikin hancinsu da fuskarsu saboda tsabar nuna girma da nuna isa to amma annabi da ya tashi dan ya bakanta wa kafar yace ce to ga ga raƙuman naku nan da muka kwace muka karbe gashi mun ba su sadaka ga wasu gashi nan ku dauka mu ba ba damuwa muka da wani abin hannunku kamar yadda Allah ya bayani dangane da sifar annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa misalin su a cikin linjila misalin su a cikin ainihin wato at-taura ko da ke ce misalinsa a cikin injila kamar wato shuka ce da Allah Ubangiji ya fitar da ita aka suka ta ta yi kwari ta kafu ta tsayu a kan ta. wadda masu ainihin wato shuka an sun gani za su daɗi kamar yanzu idan mutum ya noma masara in ta girma ta kai lokacin yabanyarta za a ga masha Allah abun sha'awa eh abun sha'awa to Allah tabaraka wa ya ce wato sabon annabi sallallahu alaihi sallama sun samu karfi sun zauna tare da shi kuma sun yi biyayya sun yi da'a sun bi musulunci Allah ya yi wannan ne li ya ghaida bihimul kuffar saboda kafare su ji haushi su ji baƙin ciki su shiga damuwa kuma babu wani kishirwa ko gajiya ko yunwa da za ta same su fi sabilillahi saboda Allah ko su taka wani wuri da yake wa kafirai shine yaghidul kuffar shine muhallu shahid ko kuma su kai farmaki ga abokanan ba face sai an rubuta musu lada kuma an rubuta musu kyakkyawan aiki lalle Allah baya tozartar da aikin masu kyautatawa to kaga shi musulmi cewa aka yi ya bakanta ma a ji haushin don a musulunta amma ba a kokarin a nemi yardar ba kafirai a bi su bayan suna cutar da musulunci su cutar da musulunci su cutar da musulmai su kashe musulunci su kashe musulmai su yi ta'addanci su yada barna su yada fasadi duk a bayan ƙasa amma kuma duk da haka sai a ce su ake so ba a so a bakanta musu rai su in an taba su shine an taba wani amma in musulmi aka taba ba a taba kowa ba ba su damu ba yanzu misali ɗaya duk da shekarun da aka yi ana ta kashe mutane a tsakanin yan jihohin nan na borno yobe su maiduguri su adamawa su ina ne sauransu mutane sun fi dubu ɗari aka kashe musulmi shiru kake ji baka ga wasu arna a wata ƙasa sun yi zanga-zanga sun fi da lafita wani allo ko wani abu na nuna cewa ba su yadda ba ba a yi ji daɗi ba ba a yi kaza ba sai da aka ce an kama wasu wai wasu yara wasu 'ya'yan arna 'yan mata wasu mutum nawa mutum nawa da sauransu gaibu to shine yanzu ake ta magana su waɗannan su ne suke da rai su ne suke da kima su ne 'yan adam bayan an kama su din ai an je nan gamborin gala da ranan Allah an buɗe wuta an kashe musulmi duk musulmi aka kashe an ƙone musu trailer ɗaya tana ɗauke da kaya ya fi na miliyan saba'in aka ƙone ta shaguna wani yana ɗauke da miliyan arba'in wani miliyan goma wani miliyan duk aka sa musu wuta waɗanda suka zo suka yi wannan abin a mota suka zo sababbin motoci helix helix suka abin su suka kama hanya suka yi su wannan shikenan duk ba matsala wannan rayukan da aka kashe mutum sama da ɗari uku amma an ce an kama wasu 'yan mata an yi waye ne a nan ne sai wanda za a je a kira sojan amerika ya zo ya tsamo ransu su su ne suke da rai sauransu saboda me saboda majoracin yaran 'yan matan da aka kama da yawa yawan su arna ne akwai musulmi ba ba musulmi ba amma musulmin sai dai su ci alfarma arna ba wanda bai yi magana ba a uba ma ya magana kowa ma ya magana wannan in ma fa ya tabbata din in ma ya tabbata hakan ne yawa dan wasu sun fito sun ce ƙarya ne ma politics ne kura munafurci ne dan a sama wa yadda za a shigo da soja america kura ya shigo kasar nan shine kura daga cikinsu akwai da kubo asari Mun ga dai dan kudu ne dan yakin arewa dan fada da arewa kullun cewa yake zai yaki arewa to jiya na nake karanta intanet ya fito ya bayani ya ce a watsa a duniya cewa ƙarya ne abin da ake cewa an kama wasu yan mata ƙarya ne wani abu kawai ake shirya a ƙasa a rera mutane hankali ya ji a ɗebo hoton wasu a ɗauka ce fau a leƙa a ce ga sunan wane a je a hira da wasu a rediyo a ce su ne iyayensu wani allahu alam ko ma waye ma ko ma me dai barna dai ba yau aka fara yi ta kuma yanzu sojan amurkan da aka kawo yanzu ne ma za a yi barna ai kwarai da gaske ku je ku karanta an yi rubutu tuntunin akan illar sojan amurka a kowace kasa in sojan amurka ya sauka bala'in da yake gadarwa ta na farko dai wannan ƙasar ta daina zaman lafiya kan ta bari don su riba su daman su ta da fitina su yi cinikin makamai a gayyato su su abinda za su duka kowa ya je ta addu'a shafa wa kansa ruwa kuma wanda kwanansa ya kare kuma ya tafiyarsa wanda kuma Allah ya rubuta masa wahala sai ya shirya ɗiban ta kurum mai hijira ya hijira Allah wallahi future din is bad is bad totally bad mutanen da koransu ake a duniya duk inda suka je koransu ake ko fita da suka shiga Iraƙin nan ba bala'in da basu ana sai da aka yi ta walima ana yi wa Allah godiya ana juri shukuri ana yi wa Allah godiya da Allah ya fitar da waɗannan mutane a ƙasar iraki kuma yanzu kuke gayyato su ba wani sarakin da zai magana ba wani dan siyasa ba wani gwamna ba wani ciyaman ba wani wane ne ba kowa kowa ya shiru gida gida suke bi suna zana da mutane zana a kashe kashe mutane musulmi su samu yan matan musulmi su yi ta zana da su ni da idona na gani ana nuna iraki wata yarinya suka kama ta namiji guda ɗaya sojan amurka yana saduwa da ita ta gaba a tsaye wani kuma yana saduwa da ita ta baya wallahi da ido na gani wannan abun kuka in sun shiga kurkuku wanda aka kama aka zuba su a kurkuku ƙato ya zo idan ne kai yana luwaɗi da kai ka ga mutum mai addini da mutuncinsa da gemunsa sojan Amurka ya zo idan ne kai yana luwaɗi da kai amma saboda ba mu da jagorori ba mu da shugabanni ba mu da rashin wayewa yanzu mutane a maiduguri yau nan hijira tirela tirela ake fita kudu wa zai zauna kowa sai an gama kashe kuma ka duba wani mugunta gadoji da suke dan samun hanyar abinci kamaru caji an je an dankara ba abu mai a gadojin an yanke su so ba shiga cadi ba shiga kamar ba abin nan an gutsure daman ta nan ne suke dan yin kasuwanci dan samu abinci a shigo da kayan abinci a dan sai da kaya wasu fita su kai to gadojin gaba ɗaya an gutsure su daɗin ita duniya dai ba wanda zai tabbata a ciki ka yi na kirki ko arne ne kai masa wannan ko arne ne baka kyauta ba wani ta musulmi mutum ya na kirki ya ga kirki kuma mutum ya sharri kuma ya jira kuma ya ga zai tabbata a duniya ko bai zai tabbata ba mutum ya hau mulki yana biyan wasu bukatunsa dama an ce kun yi yawa kun yi yawa kun yi yawa ku daina haihuwa ku daina auren mata hudu kuna haifin 'ya'ya talatin arba'in kun yi yawa so za su bi hanyoyin da duk sai sun rage ku yanzu yanzu a kai farmaki a zubar da ɗari biyar sai a ce guda ashirin aka kashe shi kenan an buga a jarida ashirin ashirin ashirin kuma ɗari biyar aka kashe a kewaya ta can a watsar da dubu uku sai a ce tab ai mutum saba'in aka kashe haka ake akwai jihohin da a nan najeriya a waɗannan jihohin da na faɗa na rantse da allah ba za ga matashi ba akwai garurukan da wallahi gaba ɗaya bara ga matashi ba yanzu irin baga irin su ba maɗin nan ko saurayi ɗaya babu sai dai kaga dattawa kuran, tsofaffi masu tafiya a tsunkuyi duk an kashe su ko kuma wasu sun gudu saboda mai yadda za a kashe tunani shine a kashe samari in an kashe matasa an kashe loga dattijo mai zai iya yi ba wani abin da dattijo zai iya yi su ko waɗannan 'yan jarirai kafin su taso an gama duk abin da za a yi ku ne samari dama ku ne haɗari ku ne 'yan jami'a ku ne 'yan kwaleji ku ne yanzu kuke yi wa stage da za ku zo ku yi wani aiki nan gaba to duk sai an kashe kuma ga abin mamaki kowa ya yi shiru an zuba ido malaman addini masu wa'azi su ne kawai suke faɗa sun wa wanda ya ga zai faɗa wanda ya gaba zai faɗa ba shi ma ya shiru kurin ya naɗe kayansa shi kenan kuma wannan garin na kano shirin da ake masa mummuna sai dai allah ya sauke nan ba yayin kun lura alharba alal islam ne yaƙar musulunci ne mai duguri ma bata fi kano addini ba mai ba bata fi kano addini ba dan ina jin kamar ma kafiran da suke Maiduguri sun sun fi na Kano yawa to in addini ne Kano ne ita ce oba Afirka gaba daya to ita ma tana hanya wancan damar so mun tabu ne in sun kammala da nan Allah kowa za su wato ko ba ku rikicin ba su za su tada rikicin fa da kansu su za su tayar da rikicin inda mun gani a garin nan an kama inyamura ta shigo da buhunan gari da makamai a ciki a nan nan hanyar na iba mun gani an nuna mana a wayoyi an gani amma tana ina an samu inyamuri ya daura rawani ya je ya rike bab inyamuri su su za su haɗa rikicin a nuna duniya ana rikici shi kenan a zo ta kashe mutane kura la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah muke neman taimako a gare shi kada ku gajiya da addu'a kuma duk wanda ya sujada duk wanda ya sujada amana ya addu'a waɗannan sojojin Amerika da su da wanda ya kasu ubangiji Allah ya ɗora musu bala'in da ba su taɓa gani ba kuma kada Allah ya biya musu bukatarsu duk shirin da suka shirya Allah kifar da shi da su da wanda ko musulmi ne Allah ya kifar da shi wanda ya sa hannu akan wannan abin ba kada Allah biya musu bukatunsu abinda kawai za ku yi ce kenan ya Allah kar ka nuna musu abinda suke so kar ka ba su nasara kada ka ba su iko kada ka taimake su insha Allah in dai kuna yi da daddare kuna gaya wa Allah a sujjada da sallolinku to ku jira ikon Allah wallahi akwai wata shekara yau wanda cijo ki gam ya kai dan shekara kusan 80 yace akwai wata shekara da shekarun can da suka zo aka sauke su a Sokoto aka yi musu aka aje su a wani jeji na Treta da su tsakan Treta Sokoto din nan anan aka zube su ba a zuwa inda suke ka san me ya tashe su wallahi malam wani kiyashi Allah ya kawo musu kiyashi gaba ɗaya wurin da suka zauna nan kiyashi in suna tsaye kiyashi in suna kwanci kiyashi ya shiga hanci ya shiga ido ya ci ka duba ɗan ƙaramin abu aka yi research aka fesa maganin aka yi Allah ya ta kawo kiyashin nan haka suka tattare kayansu suka bar wani suka tafi har yau sai dai bukan wurin kiyashi wallahi amma ba a faɗa ba dan kar a ce Allah ya yi aikinsa shi yasa Allah ce wa ma ya alamu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar ka wallahi sai shi idan Allah ya tashi maganin ka ta hanyoyi da dama zai magance ka babu abun tausayi shine irin yan uwan musulmi da suke cikin wannan abubuwan wadda ba su fahimta ba wani yanzu yana ta murna yana tafiya ah, and that's very good su ba suke yin kayan su wallahi tallahi duk tsiya ce ƙarya ce kurin wallahi amma ku tambayi yan garirrikan da ake abu ai su kan shahidu ayin ne ai ai su suna gani da su wai wane wane ne zo duk ƙaryar banza ce kuma wani sojan america za ya kawo ƙungiyar kan ƙungiyar kiristancin najeriya kowa ya sani tun daga shugaban ƙasa har ƙasa suna da sojoji nasu na kansu suna da 'yan sanda nasu na kansu kuma da uniform irin sojan najeriya dan sandan najeriya suna da mobile nasu na kiristoci idan an tashi kurin su ci tura suna kashe mutane kowa ya sani amma ba magance ba ga 'yan neja delta suna da militant nasu ko ba gaba ne ba suna da shi gwamnati ce mai zaman kanta dan arewa me yake da shi kuma muke da shi ban da yan agaji da yan hizuwa ba mu da komai suna tsammanin za su iya karar da mu ne to bismillah in kura in tura ta kai bango ai za a gani ai Allah bari dai wai halatta yau wahala gani in an sha wala za a nemi fita ba Allah za a nemi fita wanda yake cin albashi akan wannan abun ya maga yadda zai ci albashi wanda yake hawa mota ana mai jiniya ko yana masa mai da wannan maga yadda zai hawa motar ya jiniyar to kaga ba mu zuba idon mu bari ana ta halakar da mu ko sunan sako ne daga malamai da limamai a gaya muku cewa ku yi addu'a dama shi ne makamin da ya saura addu'a ku roƙi Allah ka kowa ya daina kanshi ya yi sallah ya addu'a ita shi ne maganin mu kuma shi ne ƙarfin mu shi ne za mu samu nasara kuma wala ba ma tsoron kowa duk wanda ma ya fasa yin makircin Allah ya tsine masa albarka duk wanda ya fasa ɗauka ya rubuta ko ya kulla ko ya kai ko ya ce kaza Allah ila'ance shi ya yi dan Allah in zai tabbata Wa ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو A cikin wannan صلح الهديبية mun fahimci cewa shugaba na kwamanda na yaki ya halatta ya tura yan leƙen asiri don su gano masa abokanan gaba mai suke kula masa wamin ha an na lissiya na ma'amuni fil jihadi ja'izatun inda a cikin isar hudaibiyar na mun karanta da ku ba laifi a neman taimako da mushiriki. kafiri mushriki amintacce wanda aka aminta shi kun ga sai ce al-ma'mun hatta fil jihad kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon sa ya nuna musu hanya inda al-haja yayin bukata aynahu al-khuza'i kana kafiran izzak mai leken asirin annabi sallallahu alaihi wasallam al-khuzai a lokacin mushriki ne kafiri ne wa fihi min al maslahati annahu aqrab ila ikhtilatihi bil adu maslaha dake ciki shine shi abokin gaban mushrikin shi yafi kusa da annabi da abokan gaban zai iya shiga cikin su wa akhzihi akhbarahum kuma shi zai iya ɗaukan labaransu. wa minha istihbabu mashurati al imami ra'iyatahu wa jayshahu istikhrajan liwajhihi liwajhi ar-ra'i آه، واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم abin da muka fahimta muhimmancin shawara shugaba yana da kyau ya rinka neman shawaran sojojinsa ya rinka neman shawaran mabiyansa ya rinka neman shawaran jama'arsa don ya fitar da ra'ayi na kwarai ba a son jagora ya zamanto jagoran da yake baya neman shawara kawai sai dai ya rinka yanke hukunci shi kadai wannan ba daidai ba ne tun daga kan shugaban ƙasa har ƙasa duk wanda yake shugabanta mutane a ma'aikata ne a kamfani ne a masallaci ne a wani wuri na addini ne ko wani kamfani ko me ne ya rinka neman shawaran mabiya wa shawirhum fil haka Allah ya faɗa dan a faranta musu rai su mabiya sannan a ba su aminci su ji suna da nutsuwa dangane da shugabansu bai zai kulla musu wani makirci ba sannan kuma wannan shine zai sa ya gane maslahar da wasu mutanen za su iya fahimta shi kuma bai iya fahimta ba shi shugaba sannan kuma an kautanta abin da Allah ya faɗa na cewa a rinka neman shawara wa shawirin fil amr kada liman kawai ya zo yanke hukunci ya ga ga ana yin abu a masallaci bai gaya wa mamunsa ba yana da kyau nemi shawararsu don ba mamaki zai je ya jawo wani abin da ba shi bane ba haka kuma jagora haka gwamna haka eh, ciyama haka kowa ma haka sarki kowa ma duk inda aka sa ana shugabanci akwai akwai waɗanda ake shawara da su shi yasa ake samun wazirai ai wa amru shura bainahum Allah ce bayan Allah na gari al'amarin su suna shawara ne to kai ma ka zama mai shawara da iyalinka ka zama mai shawara da abokinka za ka yanke hukunci akan wani abu kuma ita shawara ku fahimce ta shawara kana yin ta ne wato ga mutumin da ka yadda yana son ka kakka kai shawara ga wanda baka yadda da amincinsa gare ka ba idan ka je gurin makiyinka ka ce ya baka shawara zai iya cutar da kai so ba a zuwa duk wanda kaga ya zo ya nemi shawara a wurinka to ka rubuta wannan yana cikin masoyanka kuma ya yadda kai masoyin shi ne so kaga shi yasa annabi ya ce duk wanda dan uwan ya nemi ya mai nasiha to ya masa ya gaya masa adalci ya gaya masa gaskiya kun fahimci wannan eh. kuma an ce duk wanda yake shawara a cikin al'amarinsa baya lalacewa baya tabewa sai dai yawanta shawara kuma shi ma ba a cin nasara ka je ka kewaya ka shawara da wannan sai ka tsallaka ka daɗa ƙarawa ka tsallaka kai sai kai shawara da mutum bakwai akan matsala ɗaya ina ba mamaki duk mutanen bakwai ɗin kowa gaya ma ra'ayin shi ya za ka sa kanka mutum ɗaya biyu ya isa amintattu da ka yadda da su sai kuma ka auna ka gani fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa minha jawazu sabi dharari al mushrikin idza faradu an rijalihim qabla muqatalati ar rijal mun fahimci cewa ya halatta a riba wato ya'ya bayi na mushrikai yayin da suka wato musamman matansu yayin da suka kadaita kafin a yaƙi mazan ba ya halatta a iya ribato su ba a yaƙar in an je yaƙi ba a yaƙan mace yawa sai dai ita ta yi yaƙi wa min raddul kalam al batil walau nusiba ila ghairi mukallaf lallai idan an yi magana mummuna ko da an danganta shi zuwa ga wadda ba baligi bane a yi raddi a gyara fa innahum lamma qalu harinat wa ala wa ala had falam tasir والخلاء في الإبل بكسر الخاء الخلاء والمد نذير الحران في الخيل فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رد عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده أنا نقول أنا نونا duk lokacin da aka danganta wata magana ko da ba ga wanda yake mukallab mukallab ana cewa wanda ba mukallab baligi gaira mukallab ana iya cewa wanda ba a dora mai shari'a ba ko kuma wanda ba baligi ba shi ma duk ana ce da shi gaira mukallaf to anan gurin ana nufin wanda ba a dora mai shari'a ba yanzu kaga lokacin taguwar annabi ta makale ta ita ta faɗin nan sai suka ta faɗin suka ta fadin maganganu su samu suka ce a ah, ta makale a ah, ta ki tafiya a ah, ta yi taurin kai a ta yi kaza ta yi kaza sai manzo Allah ya ce a ma khala'at wa ma dhaka lahabi khuluq bata makale ta ki tafiya ba kuma ba dabi'ar ta bane ba walakin na habasa habisul fil wanda ya tsare wannan giwa ya hana giwan nan ta zo giwa su abraha ta zo ta yaƙi ɗakin kaba shi ya tsare wannan taguwar ta annabi yawwa so ba ɗabi'ar ta bane ba akwai hikima mai girma da aka tsayar da ita wa minha jawazul halifi bal istihbabihi ala al khabar ad dini alladhi yuridu ta'kidu ya halatta ayi rantsuwa jama'a kai an so ma ayi rantsuwa akan al'amari na addini da ake so a karfafa shi ba laifi idan ka zo kana faɗan magana na haƙiƙa na gaskiya kaga ba amince ba ka rantsi ka ce wallahi tallahi kaza ne wannan ba laifi bane a shari'a وقد حفظ عن النبي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في اكثر من 80 موضعا an haddato annabi a duniya a rayuwarsa ya yi rantsuwa ya rantsuwa wuri wuri ya fi tamanin ga wannan yana nuna halaccin haka wa amara Allah ta'ala bil halafi ala tasdiqi ma akhbara bihi fi thalathati mawadi Allah ya wace manzo Allah ya rantsuwa a wurare da yawa kamar wurare guda uku akwai cikin suratu yunus akwai cikin suratu saba akwai cikin suratu gabun da Allah tabaraka ta'ala ya umarci annabi ya ce rantsuwa kaga yin rantsuwa dinnan da ake cewa yawan rantsuwa alama ce ta munafurci to rantsuwa akan ƙarya kenan rantsuwa akan me ƙarya amma idan mutum ya zo ba da yawa ba haka in dai dama ta samu ko bukata ta sa aga cewa sai an rantse din ba laifi bane in an rantse ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاء والظلمة إذ طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه haka mushrikai da 'yan bid'a da fajirai da azzalumai idan suka idan talabu amran sun nemi wani abun da zasu su girmama ubangiji a ciki ko alfarma ko hanyoyin shari'a na Allah to a amsa musu a basu a taimake su ma wa in muni au ghairahu ko da an hana su wani abun ba wannan ba in dai sun buƙaci kafiri ya ce a bashi wani abun da an gani wannan din yin yi wa addini aiki ne to a taimake shi a bashi ko da wani abun ba bashi ba wa yu'awanuna ala ma fi ta'zim hurumatillah la ala kufri mubaghihim sai a taimaka musu akan duk abin da yake akwai girma ubangiji ba dai kan kafircin su da zaluncin su ba Wai nuna una min masuwa Fa kullum a ina mani tammas almu'awana alama ta'ala marza lahu. Ojiɓa ila zalika kainan man kan. Murdilahu duwanda ya gano wani abu. Mani tammas almu'awana alama abubu biyar lillah duwanda ya gano wani abu. Da in an yi shi za'a wato taimako ne ga. abinda Allah yake so shine mahbubin lillah murdillahu murdillahu abinda zai yarda da ubangiji to wannan kowaye ko ba musulmi bane in dai ya nemi wannan abin to a taimake shi kamar yanzu misalin wani kafiri ya zo yana neman taimako zai gina masallaci ha kafiri kuma zai gina masallaci aka gane cewa wallahi tsakani da Allah shi kawai yake so gina masallaci a taimake shi ko ya zo ya gina masallacin ya ce jama'a ku zo ku yi sallah ku zo ku yi sallah to aje a yi matukar ba ba da haram ake ganin wanda Allah gina ba ko kuma da wani manufa na shi bar sauransu wannan ba laifi bane kamar yanzu da ake ba labarin Obasanjo aka ce ya gina coci a garin su ya gina coci ya gina masallaci kuma babba an ce ko a cikin 'ya'yansa ne ma ko a cikin menene akwai musulmi ba ko dai 'ya'yansa ko 'yan uwansa cikin yarbawa yan uwansa na kusa kuma ko dai ɗansa ko wani abu na an ce akwai musulmi wata rana a nan bila sai ya ji wata rana sai ya ji bai ji an kira sallah ba bai ji an kira sallah ba sai ya kira wannan ɗinsa na kusa da shi irin security din ce ya bai je an kira sallah ba sai aka ce ranka da ai ai ha excellency ne ta hana ai matarsa ce ta hana ta ce a daina kira kawai a daina ba sai an sa loudspeaker a cikin gidan gwamnati wani lokacin mulkinsa aka ce ya kira ta ya rinka zaginta ya buɗe mata wuta ka duba fa duba duk barnar da mutumin na yake amma kuma wani gurin sai ka ji gashi ya ce don me za a hana su ce Allah fa ake kira <laughs> ya ce a duk inda aka kira Allah akwai alheri a cikin aiki har ne amma ya yadda zai akwai Allah to irin wannan sai ka dan ji daɗi haka duk da cewa aka yanko maka wata tsayar da ya kuma abin ba cewa komai so misali irin wannan za a ce dan shi kafiri ne ya ce a zo a taimaki addini ba za a taimaka ba a'a ku duba malam ku duba wasatiyya ta musulunci adalci na shari'a ba so it is not kaman ka ce total condemnation ba haka bane ba a'a akwai wurin da za a iya karban wani abu in mutum ya zo da wani abu aka ga babu illa a addini za a karba kaga yanzu shari'a ta ce mana mu kasuwanci da kafiran nan ba ta haramta mana ba kasuwa saye da sayarwa ya halatta ka ba su ajiyar wani abu ya halatta kai in akwai ahalul kitabin tatattu matan su ma ya halatta aura ina ahalul kitabi dan kirista na hakika in yayin kama halatta kace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ina fata ana fahimta so ba wani abu bane ba kowa ya addininsa akan daidai so kaga wanda yake bata musulunci yake zagin musulunci addinin ta'addanci ne addinin wane ne addinin wane ne ko musulunci bai yadda da wata barnar da ake ba ko musulunci bai yadda ba yanzu ko musulmi ne fa in ya cuci kafiri fa a shari'a ta musulunci sai an kira shi an hukunta shi dan me yasa zaka cuce shi kuma ba inda nasi ya ce dan mutum kafiri ne ya halatta ka zalunce shi ka ci kudin sa kamar misali kuna kasuwanci da kafiri ka cinye kudin sa a ce ai ka ci halal babu wannan so wannan shine abin da mai littafin nan yake so ya mana bayani Kaina man kana kowai ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مغضوب لله أعظم منه matukar dai haka din bai bayu zuwa ga idan an taimaka masa za a fada cikin fushin Allah wanda yafi wannan ba wa hadha min adaqqi al wa as'abiha wannan abu yana cikin abubuwa masu zurfi masu wahalar sha'ani kuma gaskiya wa ashaqqiha ala nufus suna da kunci akan rayuka walidhalika dhaqa anhu min as-sahabati man dhaq shi yasa daga cikin sahabbai suka mu kunci wa qala umar ma qala umar ya faɗa mun da ya faɗa hatta amila lahu a'malan ba'dahu sai da daga baya cikin maganganun da ya ta faɗa ya ta ayyuka ya ta ayyuka don Allah ya yafe masa tabaraka wa ta'ala والصديق تلقاه بالرضا والتسليم سنا Sina, بكر lokacin da manzo Allah ya abin da ya kafirai suke ta kafa dokoki da ka'idoji marasa daɗi mala amma annabi ya miƙa wuya yadda abubakar shi ma da ya zo tun da annabi ya yadda yadda amma umar ya ce kai wannan abu dai bai yi ba hatta kana qalbahu fihi ala qalbi rasulullah kana qalbu irin zuciyarsa irin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa jaba umar amma sa'ala anhu min dalika bi aini jawabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya bada ainihin amsa ga sayyidina umar irin abinda annabi ya bashi amsa wa dalika yadullu ala anna siddiq afdalu sahaba wa akmalu wannan ya nuna wani abu yana nuna sayyidina abubakar shi kowa cikin sahabbai shi fi su kamala wa arafun billah shi fi sanin Allah ta'ala wa rasuli kuma shi fi sanin manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وعلم بدينه وأقوامهم بمحابه كما شي في سنة الدين سنة كما شي في تسيوا دنغني دا كلا دا أبن الله يكسو وأشد وأشد موافقة له شي في سنة داتي ودا الله دا منزان الله ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه شي umar bai tambayi kowa ba dangane da abin da ya bujiro in banda manzon Allah ba ko sai na Abu Bakar rawal imamu ahmad fi hadhihi alqissa anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi alharam wa huwa muttarib muttarib fi alhil wa fi hadha kadalalati ala anna bi makkah tata'allaqu bi jami' alharam la yakhussu biha almasjid alladhi tawaf. Imam ahmad ya rawaito mana hadisi a cikin qissar cewa manzo Allah sallallahu yana sallah a harami amma alhali kuma yana je ya dawo ni a lokacin yana zuwa an ce harami yake yayi sallah amma a lokacin ba a cikin haramin yayi ba a masallaci ba amma a kewaye ne premises din environment din iya makka din a nan yake zuwa ya dawo shine muttarib fil hil a wurin da ba harami ba a yanzu to wannan yake nuna ashe cewa samun ninkin ladan sallan nan da aka ce duk wanda ya salla a harami salatun fi al-masjid al-harami afdal min mi'at salatin fi masjidi wannan hadisin cewa sallah a masallacin harami ya fi sallah a wani wuri sallah dubu ko sallah ɗari a wata riwayar kuma dubu ɗari to wannan yana nuna ba iya ginin haramin ba hadde iya boundary din harami din na makka gabaki ɗaya. kamar yadda Allah ce fala yaqrabu al-masjid al-haram innama al-mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amim hada da Allah ya bada labari ga mushrikai cewa kasu yadda su kusanci masallaci mai alfarma ai ba ana nufin kada su kusanci iya gina masallaci ba yanzu ka ga a ka'ida ne kafiri ba shiga maka kana daga jidda ka ga an sa non muslim route tariq gairin muslimin arni bai zuwa maka da ka zo daga jidda a jidda akwai su tabbas akwai su a jidda akwai masu ma'aikata injiniyoyin su yan amerika yan ina ne akwai su a riyadh ko ba kamar akwai su a sauran garuruka kaɗan dai ba da yawa ba amma za ka ɗauka kamar ma babu ma a wasu daga cikin manya-manyan asibitocin su ƙwararrun likitoci suke ɗaukowa daga waje ana samun su amma ƙarni ya shiga cikin maka babu ne wanda 'yan najeriya suka kai shi ai kwarai da gaske kwarai da gaske kwanan nan wani dan uwa yake gaya mai ce wallahi malam na ga wani ikon Allah ya ce wallahi akwai wani kafiri kasuwan mu ɗaya da shi ni na san kafiri ne kuma hannun taho bai musulunta ba wallahi ce Allah da ikonsa na je umra kawai wata rana ya dawafi ina fitowa sai na ga mutumin nan yana shigowa harami na ce wane ya amsa muka gaisa yace ni dai na kasa ce masa komai in ce ka musulunta ne nauyi ya kama ni ya ce ya yi ta waiwa ya ga mutumin nan shi ne ko ba shi bane ya ce wallahi shi ne kuma wallahi bai musulunta ba kuma ya dawo ya gan shi ya ci gaba da kamar gasa an yi masa biza alhazan mu nan yan birni sun masa biza an yanka masa tikiti an sa sunan musulmi an yi masa kaza an yi masa kaza ko ma me ma dai ya je ya sayayyan kaya business a sayo kaya suna zuwa a sayo kaya a jidda a makka sauransu ku je makka ya je madina wa inda ba sa zuwa na rantse da Allah yan Najeriya suna kai wanda ba musulmi ba maka ai shi yasa malam duk masifar da ta same mu ko wallahi fa ba ka saboda aidina waya afwan ka kuma akan kudi kawai akan kudi akan kudi kudi kaga mutanen mu akan kudi yanda kaga yan wuta haka suke kudi dai in dai mutum zai samu kudi ba abin da zai wani bawan Allah yana da tafkeken fili babba kwanan nan dan wake mun fatawa muna karatu da asuba a Usman bin Affan yace mutum ne yana da wani tafkikin fili babba a gindin coci yace kafiran nan ba irin bala'in da basu yi ba ya sayar musu kimar da aka yi wa wurin naira miliyan ashirin suka yi ta cewa za su ba shi kuɗi ce ba sai da filin sa ya bara a coci ba gaskiya kuma a garin nan kayya kayya Allah ya mai rasuwa kafin ya mutu ya rubuta wasiya kira ƴaƴansa ce ko na mutu haramun alaikum ban amince ba ban yadda ba a je a sai da wannan wuri ga wannan cocin dan in sun hada sun samu karfi shikenan duk wanda zai zo zai sai fili ya'ya su gaya mai to gaskiya faga abin da wasiya aka bar kaza kaza shikenan wani zai ce na an samu abin nan kawai ya je ya nikin wurin ya ce ya siya zai kawo kuɗi ya ce a bashi fotokofin wuri takardu aka bashi yana tashi bai tsaya ko ina ba sai ya je ya samu faston cocin ya ce yana son ganin sa ya ce to abinda kuke nema shekara da shekaru Allah ya kawo maka auga ya yi murna ya murna ya ce mu yi ciniki wuri ya zama na wana siya zan siyar muku kuma ba matsala shi za ka sayar ce zai sayar alaji ya ke sayar ma ce za a ba na siya na gaya maka zan sayar maka suka yi ciniki da shi naira miliyan hamsin da biyar shi fa ashirin ya siya aka ɗora mai talatin da biyar ya ce ya sayar ce za a zuba kuɗi ce a kawo takardu ya ce to a jira shi da Allah ya je ya samu ɗan uwansa wani mai hali shi ma bai da kuɗin naira ɗaya ma bai da ita ya ce to alaji wani miliyoni ya samu ce alaji ga arziki ya zo mana kaji kaji kaji abin da ya faru na je na wani business yanzu na ina da naira miliyan 35 ka bani aron kuɗin nan yanzu in je in biya waɗannan mutane in kai cocin nan su biya ni kai kuma ka faɗi ma me kake son dora ma ka gari ba ka gari ko ka faɗi me zan dora maka kayya kayya kayya kayya ya ce ah, za a yi ce ya eh, kware ku ya ce kai anya ku wannan ya halatta ku ce kada Allah ka abin nan ka zo kawai in mun gama mu dauki yar miliyan uku ko miliyan biyar mu je wani kauye mu gina masallacin juma'a zance ya kare kawai wallahi ma wai in sun yi cinikin sun gama ba dai ana ganin zunubi ne ko me ba to su dauki miliyan uku ko miliyan biyar a cikin kudin nan su je su samu wani kauye su gina musu masallacin juma'a su ci gaba da harkokin su kawai Allah ma dole ya fi ai kwarai da shi ne mana shi abin da ake nufi to shine aka zo ana fatawa waya to ya halatta ko bai halatta ba a ji renin wayo fa kuɗi duk yadda kake gani ana ya kasan nan wasu mu ake bawa kuɗi a zo a yi akwai wani mutumin da in fa za a zo a yi cinikin mutanen garin nan alale a bashi kuɗin ya zube aljihu na rantse da Allah zai karɓe su alabashi ya koma Nijar a kwashe mutanen gaba ɗaya garin gaba ɗaya ya yi cinikin su sai da su ya zube kuɗin ko ya koma jigawa da zama shi yayi zai iya yi wani ya ce wai haram wai kaji wai haram ce ka mutanen suna ban mamaki ya ce to yana ce to ina halallin ma ne cike yanzu abin ya ce ai haram abin da bai zo hannu ba kenan ai duk abin da ya zo hannu ya ce halal <laughs> wani aboki na gaya mun tare muka tashi shi dan siyasa ne haka dai irin yaranta muka yi da shi da waye yana buge-buge yana neman kuɗi ya faɗi ce waye waye da sauransu kuma dai ya kasa samun kuɗin na zo nake masa yana ce to ka gani to mu kai da yanzu kake neman kuɗin baka samu ba kana <laughs> siyasar baka da wani abu mu kuma mu ga shi ba mu samu kuɗin ba mu samu siyasar ba amma kuma dai baka fi mu ba sai ce malam zan gaya maka wani abu da ka gani nan wallahi na rantsi da Allah komai wallahi in dai kuɗi ne zan same shi ce wallahi sai nayi sata ne in je in balle gidan wani ne ba zan yi ba in balle gidan wani in fasa motar wani shine ba zan yi amma ko me ka kamo in dai kuɗi ne wallahi sai na ce na ce to wani an ce ya abu kaza za ka ci ku halal ne ya ce aini abinda ka ga abin da ka gabance ba dan adam baya ci kawai <laughs> nastaghfirullah muna neman Allah ya mana afuwa da gwami so jama'a haramin makka yana da alfarma haramin madina yana da alfarma wajibi ne duka mu kare masa alfarmar taban za ka iya cuta yanzu ka shigar da wanda ba musulmi ba amma dai ba a kyauta ba ko madina ma idan ka je ita ma akwai hanya tana nan daga daga daga wajen taftish na wajen checkpoint na hijira za ga an sa hanya hannun dama bayan wasu duwatsu nan ce tare ghairin musulmi zai iya yiwa su shiga ta bayan madina din ko za su yi wani aiki ko za a yi wani abu haka sauran sai dai larura in wani abu ya aka rasa shi kuma saudiya da za su burge ka komai da ka sani sai sun yi kokari sun nemo waye musulmi shi yasa a duniya babu mutanen da suka yi kokari suka gina kansu da wuri da kudinsu da komai da wuri-wuri irin mutane saudiya tabbas ba su da boko da yawa amma duk a shekarun nan duk sun yi duk abin da ake nema insha Allah sun samu nasu 'ya'yansu za su tura ƴaƴansu je su Amerika din su yi karatun su yi bokon su yi turancin su yi komai tunda sun ga duniyar yanzu da ita ake juyawa ba za su zauna sai larabci zalla a zo a yi abu da turanci ba sa gane ba. daktoci ne profesoshi ne direbobin jirgin sama ne injiniyoyi ne masu kera mota ne masu kera menene da abin da ka sani wallahi duk sai sun tura 'ya'yan sun je sun koyo lakcarori ne malaman jami'a ne na boko ne mata ne da duk akwai mata kisa da wahala ka je ka ga wata jami'a ko wata makaranta wai ka ga namiji yana koyar da mata a saudiya ai ina sab du kasar gaba daya maza maza mata mata duk inda ake samu wasu dakcoci wasu profesoci in different parts of specialization din gaba daya akwai mata a ciki Allahumma illa watakila sababbin abubuwa da za su zo na zamani wanda ba su shi a samu aran namiji da san shi kuma abin da ake zai koya wa mata za a kawo mata a tara su amma fa a cikin daki zai tarakta shi shi kadai baya ganin sa baya ganin su sai dai a samu su a screen su ma ba sa ganin sa kawai in dai yayi rubutu a allo to sai dai a rinka ganin hannun sa yana rubutu a jikin allo kawai daman menene sauti ne suna ji da microphone a wuyansa ko ba ka bane za su ji sautinsa yana nan cikin ɗaki a garkame da kwado yawwa ba zai bala wallahi namiji ba zai gama ci ba ba zai taɓa yiwa ba ko me in tambaya ne kowace ɗaliba akwai akwai irin microphone nan ta magana da za ta danna in ta danna zai ga ta number kaza tana kwalin sai ya amsa ta yi tambaya amsa da inda aka shekara ɗaya biyu uku in ma digiri ne shekara abin nan sun riga sun samu wanda za su yi shikenan shikenan sai a sallame shi gurin haka suke ba zai yi bane namiji wani zai tsaya na karantar da mata ba a yi to yaya <laughs> wata wata ɗaliba ta dawo bata daɗe da dawa ba da sauran zafi zafinta da dan fahimta addinin ke ce karam kalla ce ya naga ahalus suna anan karantin islamiyya malamai maza suna suna koyarwa abin nan eh, ya kamata abin nan ce eh gaskiya wallahi yana da kyau amma ba mu da kuɗin da za mu saka wannan na'urar ne da wannan injina <laughs> wai a saka labule eh, yana da kyau a sa labule mu yanzu ka sa labulen zafi ma ya kashe ka <laughs> zafi wallahi sai abin da kai ko ba su fahimta ba sai dai a sa su sa hijabi da niqabi su rufe jikin su dai al larura ce a yi a gama a fito a istighfari amma inda aka ci gaba to matan ma nawa ake da su malaman mu yanzu ana bari mu gaya muku ta magana duk garin nan gaba daya duk garin nan abin da ya fito ne fili Wace mace ce ake ganin malama ce wacce yau tana da matsayi na wani malami namiji za ta fito ta ta ba da fatawa a tambaye ta duk matsalolin mata ta wa'azi ta tafsiri ta faɗakar ta ba da fatawa ta da'awa a nan tana shirye duk fatawa duk tambaya nawa ne babu sai yan alallaba yan caba yan joni joni akwai wanda fa saboda sai na yi din dole sai an yi tafsirin qur'ani take dauka Malam malama Gumi. da mai jan bakin ta a gefenta ta ja mata tana bi tana tana bin bakin fassarar bokon tana karanta dole sai ya yi ta rike ma fassarar da kama ma'anar aya ma ba ta yi ba suna nan da yawa saboda me ba mu koya musu ba mu shirya mu koya musu ba amma fa sun iya talle sun iya talla idan za a yi biki sun iya kwalliya sun iya kwalisa sun iya rashin mutunci sun iya komai je ka jami'a ka gansu a boko ba a kwanai da gaske ai in wata ta suna ma turanci ko sarauniyar ingila wallahi ai kwanai da gaske wani ya ji tana labarai a rediyo sai yanzu wannan yar kano ce ba haushi aka ce ai kware kuwa wai mai kaza kaza kaza ta eh to an koya musu amma addini fa in kana so kaga tashin hankali ba ta alamtara i ƙasa ka ce ɗan biya mun nan ka gani wallahi tallahi sai dai ka zubar da ita a bola ka kai gaba boko dai ana yi amma addini fa ya kama ba sai kaɗan daga cikinsu dai ka dai ka dai ka ɗebo yarinya ka ganta ga ta nan rabkekiya katuwa kaya guda amma ba komai iska ce kurum shekara ɗaya shekara biyu ta je ta tara maka ‘ya'yan da ta haifa maka ɗa amma ba za ta iya koya ɗanta alihun ba umma ba za ta iya ba to ita ma ba ta iya ba ta iya ba akwai gyara fa akwai gyara yasa na sha faɗa mai maimaita yanzu irin karatuka darussa da muke zuwa muna sauraron ilimi muna sauraron malamai ai muna sha'awa ne mu gane ko ba muna da mu ba muna da kannan mu ƴan mata da yayyan mu ba da matan mu ba me yasa muke barin su a gida su ba sa fitowa su zo karatu Allah ya hana ne me yasa masallatai da wurare ba sa tana da wurin mata a wayan musu da kai su ma su rinka ɗaukar littafi su rinka zuwa majalisi bayan magariba zuwa isha in za a yi lacca su sa hijabi da niqabun su su je su ma saurara ba ku suka je ba amma kun tura su gidan yini ai ba ku suka je masallaci ka saurari ilimi ba kuna ganin ba bai kamata ba ko amma kuma kuna tura su je su tafi picnic su tafi tiga da maza da mata su je su yi fati kuna tura su amma ba ku iya tura su majalisin ku saurari ilimi ai da yawa ana samun daidaikun masallatai akwai wurin zaman mata ma mutum nawa ne ke daukan mata sai kai ta ko mutum nawa ne akwai kanwarsa budurwa ya ce tashi mu je makaranta menene ai ba wani abu bane kanwar ka ce budurwa a mutunce tafi da ita kujera ku tafi da ita ko kana gaba tana bin bayan ka ko tana gaba kana bin bayan ta ya fi ai to baka kai ta ba dan iskan gari zai zo ya hira da ita na awa uku kana can ana karatu Allah akbar kana kabbara ga wani nan ya zo gidanka ya zo yana lalata kanwarka wallahi tallahi wai ba haka bane da Allah ni nakin ya haka ne to sai mu gyara sai mu gyara sai mu gyara idan muka musu haka sai zama wayayyu to ba jami'a ta je ko ina ta zawo tana da orientin na addini orientation na addini duk inda ta je kuma su suna da gaske ne mata galiban da gaske suke kuma wallahi malam suna so amma ba su samu jagoranci ba ne suna so galiban ka ga mace yanzu ta yi karatu sai dai Allah sa ta auri wani ustazi mai dan addini tana zuwa kai ta makarantar islamiyya ai ga ai muna gani duk shekaru ba muna daukar sababbin dalibai ba a ga mace subhanallah alazim na rantsi da Allah fatiha bata iya karanta ba fatiha nace wayyo an yi aure an yi kwalliya an yi kwalisa an zo an sauke ta da mota ta miliyan ashirin direba ya kawo ta tana shan iska tana kaza amma an zo ana ta fama alhamdu alhamda lillahi lallahi wata kuma da boko ta koya a'udhu billahi mina shaitanir rajim ajiya ba shaitani zaki ce ba <laughs> saboda da boko ta karanta بسم الله الرحمن الرحيم mujara don Allah mujara wato akwai matsaloli da yawa idan muka yi ta tattauna akan ciwukan mu ko sai mu kwana so ciwon aka na makalla shine al'ummar ana mata wa'azi amma gyaran ya gagara gyaran ya gagarin za ka tarar da mutum matashi mai addini mai kokarin zuwa masallaci da karatu amma kanwarsa budurwa an ka ganta ba ta ganu ba sai fa da aka haife shi fa ya girma fa sannan aka haife ta wataƙila ma yana taimaka mata amma fa a gidansa ma fa gidansu ma fa ba zai iya sa doka ba gidansu ma ba zai iya sa a yi addini ba tsiraici ma bai iya hanawa ba Yadda kaga karuwa amma kuma shi yana masallaci a gaba fa'ina shi tadhhabun kaddara baka damu ba wannan fa matar wani ne wani ne a unguwar zai zo aure ta ya kaga wannan an aure ta an aure guba saboda bayan da za a yi ta takura ita ta sa hijabi wallahi ba za sa ba ba shi za ga matan namu ba a adini sau suke cire nono suna ba a adini sau duk mu ne mata hausawa fulani matar bahaushe a daidai sau zai dauke ta yana tuka in yaron ta yana kuka haka za ta yayi ta dage ta dage hijabin ta yayo mo maman nata ta sa wa yaron na araha kyauta kowa yana gani a tasi haka wata ma da zafi ya ishe ta da ta zo kurin dantsan ta fitar haka ta yaye hijabin haka ta sako hannun tana shan iska haka wannan ni da ido na na gani na ce a'udhu billah yasa matan in sun je yakin haji ko umra laraba nan suna gani ce ce haula muslimun <laughs> wallahi larabawan nan idan suka gansu suka ga matanmu za ga matan larabawa nan da hijabi da niqabi a lullube ko mummunin ta ne a lullube take amma je ga matan mu arha he ka ji balarabe yana ce haula muslimun da yawa mu in sun ga mu baƙaƙe yan uwan mu sai a ce kun haula ce ya wani mutanen ku ne haka kuke ko a ƙasar ku ko mutum in balarabe ya rena ma wayo sai ce ya shiga musulunta da Allah wala wannan kam sau da yawa ko a cikin aji ma a jami'a a Madina dan balarabe in ya rena maka hankali sai ce mata aslamtu billah ya shika musulunta 1990 nawa shika <laughs> musulunta ko 2000 nawa gama ina aka tambaye aka tambaye wani aka ce ya shika musulunta sai ce kabla an yuslima abuka wa ummuka wa jadduka <laughs> yace kafin ubanka da da kakanka da wasu musulunta na musulunta me ya ja mana wannan saboda ba kamewa Allah ya samu gyara ko Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya yi magana shi subhanahu alladhi asra bi abdi layla min al-masjid al-haram lokacin da Allah ya ce tsarki tabbata ga ubangiji da yayi Isra'ila miraji da manzala daga masallaci na harami ai wa kana al-isra'u min baiti ummu hani ba daga cikin masallacin haramun akai isra'in ba daga gidan ummu hani to kaga anan wai duk yana kawo mana hujja cewa harami din ba wai sai iya masallacin ba fa minha anna man nazala qariban min makkata fa innahu yanbaghi lahu an yanzila fil hil duk wanda ya sauka a kusa da makka ba laifi ya iya sauka a hil in an ci hil wurin da ba harami ba ku salli fil haram in ya zauna wurin da ba harami ba ya kokari ya shigo cikin harami ya salla wa kadhalika kana ibn umar yasna'u haka abdullahi dan umar yake wa minha jawazu ibtida'i al-imami bi talabi sulhi al-adu mun fahimta cikin kisar hudaybiya cewa liman shugaba ya halatta ya nemi sulhu a wajen abokanan gaba ba gajiyawa ba ne. hizara al maslahata lil muslimin fihi yayin da ya ga musulmi suna da wata maslaha wala yatawaqqafu dhalika ala an yakuna ibtida'a at-talab minhum wannan bai tsayu ba akan cewa um, sai dole ta bangaren su za a samu sulhu din a mu ma za mu iya nema wa fi al-mughira ibn shu'ba ala ra's rasulullah sallallahu alaihi ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قائد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار الإز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس nan wata يكاو idan kun lura mun karanta kissar da mugira dan shuba ya tsaya a daidai kan manzon Allah manzon Allah yana zaune shi kuma ya zare takobi yana tsaye a kansa irin bodyguard kan kun san asali a shari'a ba daidai bane ba saboda wai wani babba ne a zo a tsaya a kansa ko irin abin da yan agaji ko yan hizba suke wa malamai malami yana zaune yana karatu wani yana tsaye a kansa wannan ba daidai bane manzo Allah ya hana haka shi yana zaune kai kana tsaye wannan ba daidai bane to amma gashi din annabi ya ce kada ai haka din amma kuma shi an masa to shine malamin nan yake so ya ce mana ashe yayin da akwai ban tsoro ko akwai hadari za a iya illata shi liman din ko malamin ko shugaban to ya halatta wani ya tsaya a bayansa din dan ba shi tsaro da kariya ina fata na fahimta amma in dai da zaman lafiya babu iskali babu wani matsala to ba bukatar wani ya zo ya tsaya a bayan wani ina fata kuna fahimta ko wani ya tsaya akan wani yana mai wani dogari wannan bai halatta ba to amma in akwai tsoro akwai firgici zama ne na yanayi da ake ciki watakila akwai abokanan gaba wani abokin gaban ka ne zai zo ya zauna kusa da kai watakila da makami a jikinsa so yake ya a numfashin mutane kawai ya abana kamar yadda aka yi sayyidina Umar a sallah aka zo a sahun gaba da karfe da makami abokin gaba ya zo ya same shi ya caka mai tun daga lokacin da aka shi sayyidina Umar shikenan ake samun masu tsaro wa limamai da shuwagabanni har ma za su haƙura da yin sallah su tsaya suna gadin shugaba saboda shugaba yana da muhimmanci yi, ina dai kuma shine aka fi kaiwa hari dan sauran gama garin mutane wanda ba nan ba damu da shi ba shine wanda an taba shi ana ga an yi wa addini illa kuma shine wadda an taba shi mutane za su fasata za su yi zafi an illata su to a nan gurin idan bukata haka ta samu dalili ya sa ana cikin wani yanayi na damuwa to dan an ga wani ya tsaya a jikin wani malami ko wani shugaba ko wani basarake ko wani gwamna ko wani shugaba ko waye ma wannan babu laifi a ciki indal haja yayin bukata sannan kuma ya ce yayin nuna karfi a nuna wa abokanan gaba in za su zo su ga cewa lalle kuma kuna da kwarin ku to wannan ba laifi shi yasa anan gurin yake cewa a inda gudumi rusulil adu min izharil izzi wal fakhri musulmi su bayyana ɗaukaka su da alfaharin su wa ta'zimil imami da girmama shi shugaban wa ta'ati ne mai da wa qayatihi bin nufusi a bada kariya da ran masu gadinsa su bada ran su dan su tsare shugabansu wannan ba laifi bane a shari'a wa hadi hiya al'ada jariya inda qudumi rusulil mu'minina al kafirin wannan ita ce al'adar ta gudana yanda aka samu yan aiken musulmai zuwa kafirai wa qudumi rusul kafirin al mu'minin ko kuma aka turo yan aiken kafirai zuwa musulmi dole su zo su tarar da akwai tsaro kana zo wurin ku a tarar ba ku da tsaro ko baki za ku yi malaman ku ko wani abu za su zo a ba su tsaro a ba da tsaro sosai dan an zo an gan ku laga-laga ma ba wani tsaro to sai a rena muku hankali a ce akai waɗannan ba san ma me suke ba abu mai tsada a wurin su bai da tsada kowa boye kudin sa yake malam ba a ganin sa yanzu nan duk mutane akwai kudi aljihun su amma wa ya gani ni ma nan da nake ma magana ba mamaki a kona ba aljihuna amma kaga ban fito da shi fili ba saboda yana da muhimmanci ko ba haka bane ba to idan har an boye kudi an tsare duk wani abu mai daraja to malami da yake karantarwa haskaka al'umma dare da rana jagora da ke amfanar da mutane ai ya kamata a bashi tsaro ya kamata a taimaka masa ya kamata a tsare shi wani ma banzan bazara da ba kowa da kowa ba ma za ga ana bin sa da motoci iska ne fa in an buge shi an buge iska shirme ne ba wani abu bane shi kansa ya san bai da wani nauyi kawai dai kujerar ce da yawo to shi ma bai tsaro ballanta na malami da ke karantar da addini muna fatan Allah ya rangwanta mana Allah ya sa kuma mu gane to yace wa hadhihi al'adatul jariya inda qudumi rusulil mu'minina 'ala al-kafirin wa qudumi rusulil kafirin 'ala al-mu'minin wa laysa hadha min hadha an-naw' alladhi dhamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi wannan baya cikin abinda annabi ya zarga da fadin sa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu min an-nar annabi ya faɗa ga hadisin jama'a da ya haramta wani ya tsaya akan wani hadisin Abu dauda Allah ce duk wanda yake so tashi al misal misalta masa tashi a jahannama mutane suna zuwa suna tsaya masa a baya wanda yake so a zo a rinka tsaya masa to ya tanadi wurin zamansa a gidan wutar jahannama duk wanda saboda neman girma don neman isa yake bari ana tsaya masa a bayansa to ya tanadi wurin zamansa kaga wannan ai akwai hadari akwai hadari so kaga duk waɗannan wanda suke idan saboda mulki ko wani abin nan in dai ba akwai tsoron fitina ba to haramun ne yayi yace kama annal fakhra wal khuyala fi al-harb laysa min hadha an-naw' al-mazmum fi ghairi kama yadda kun ga alfahari da nuna daga da girman kai ai haram ne ko amma a yaki ya halatta ai alfari malam idan an zo yaki ba a nuna a fito ai alfahari kuma tafiya ma a rinka ta takama malam in an zo in dai wajen yaki ne a yi ta faɗi ana bubudawa wannan ya halatta amma fil harbi a cikin yaƙi kawai amma a wajen yaƙi kafirci ne haram ne وفي بعث البدن في وجه الرسول وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه الرسول الآخر دليل على استهباب شعائر لرسل الكفار تورا تاغوا تاغوا an gane ko ya aika a gani wannan yana nuna dalili ne cewa ba laifin musulmi za su iya bayyana ƙarfinsu ku duba ku nuna cewa kuna fa da ƙarfi kamar yadda ya zo a riwaya babban dalilin da ya sa idan an zo yin ɗawafi ake zagayen ukun na farko cap cap cap kuma ana cire ana cire mai kafaɗa ɗan nan kafaɗa dama a cire ta a fidda damtse sannan kuma a yi jogin zagaye ɗaya na biyu na uku a yi jogin kafiran makka ne da mushrikai suke cewa a yakdumu alaikum muhammad muhammadu zai zo da madina daga madina shi da sabansa zazzabin madina ya kashe sun yin wadi ya kashe sun zama musulmi sun zama manyan wata suna cikin talauci ga zazzabi ya buge su saboda a madina akwai mugun zazzabi to shine annabi da ya ji labari sai ce to dan mu nuna musu da sauran karfin ban mutu ba idan kun zo kowa ya cire ya cire dantsansa a ga kwanji sannan zagayen ma ba wai tafiya za ku yi kamar mata ba jogin za yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip su kuma suna zaune a gefen kaban suna kallo za su ce lalle mutanen nan da sauran karfinsu ina fata ana fahimta to shi yasa wani wurin idan ka je ka san akwai a adawa wurin babur ɗin kan ka zo mai kwan ka tsaya kafe shi kudin tura shi kawai ka dire ko ba ka bane je tsaya da kansa <laughs> ko kana kan doki mai kun kaɗa ka sauka noman sauka ka duro ko mota kafin ta gama tsayawa ko me zai yi bare ka nuna <laughs> in za ka iya aina ce ka nuna jarinta ko ba ka bane ka nuna fawa ko wata kwata an zo ana wani kewaye kurin kai sufa in fa ka san kana training kai sufa ka tsallake ta in ba ka da kuma a ɗauko ka ci almuhim ana so musulmi ya nuna ƙarfinsa a wajen abokin gaba kada ka bari ba ma wani abin nan ba kar ka bari makiyin ka ya gane cewa wai baka da fawa Wala ko baka da lafiya an ka zo wurinsa ka miƙe tarwal ya ji ki a na warke ai a lafiya kalau komi daidai ko wata ciki na ciki saboda kar ya je ya ji cewa ai ka gama ban sani bai ko kun fahimce ni dai wannan siyasa ce ta rayuwa annabi ya ba da dama ya haka sallallahu alaihi wa sallam khalas nakifuna insha Allah sai mu dan dakata anan sai wani sati abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum assalamu alaikum wani bala yana cewa shek don allah ina ingancin sallah a bayan wanda yake gurgu ne ko yana da matsala a kafarsa ya ce allahumma ya ƙara lafiya ya ciyar da addinin musulunci gaba ta sirarka allah ya taimake mu gaba daya idan gurgu ya sallah ta yi ko ba ta yi ba shi kadai ha to duk wanda in yi sallah shi shi kadai on his own ta yi to kuma wani ya bi shi ma ta yi illa a jikin mutum illa a jikin ko makanta ko gurgunta ko wani abu wannan baya taba fa ibadarsa ku fahimci wannan da kyau malamai ne na fiƙi kamar yadda a cikin ishimawi aka ce ana son liman an so mustahabi ne liman ya zama salimul a'adha yana da kubutattun ba bayi da matsala a cikin ba bayi da ko gurgu ko makaho ko nawo amma ba laifi ba ne sallarsa ta yi ibadarsa ta yi kuma duk ɗaya take da wanda yake na lafiya in ba ka ba ai sai ka kama an zalunce shi ai to me sa da wani dalili za a ce sallar mai lafiya ya kafa ta fi ta inganta wani gurguma ba sai an karɓi tasa ba ba a karɓi taka ba so babu wani illa ciki wannan yana magana akan cewar wai mutum ya dauki takardar wani ya je shiga jami'a takardar sakandare ta wani ba tasa ba ba sunan shi ba ya shiga jami'a a ɗauke shi ya je karatu ya gama har ya zo ya samu aiki ana ba shi albashi mai hukuncin wannan kuɗin da yake ci ya halatta bai halatta ba la ya ha'inci ne wannan shi shine almutashabbi' abin Malam yota da annabi ya fada mutum ya bayyana wani abu abinda ba a bashi ba abinda ba nasa ba ne. ba sunan shi ne ba jarabawarsa ne ba shi yi ba sunan wani ne ya je ya aiki kuma a bashi kuɗi wani akwai shubha a ciki na farko dai yin hakan ha'inci ne bai halatta ba to amma ba zan ce duk kuɗin da ya karɓa haram ne ba a bar shi a matsayin yayi ha'inci ka gane yayi ha'inci yayi amfani da takarda da ba tasa ba amma kuma aikin wahalar aikin ai shi yayi ko ko ba haka bane yawa wahalar aikin shi yayi wahalar aikin kuma an biya shi ne dan aikin ko Eh, taban da amfani da takaddar kuma so akwai dai ha'inci illa iyaka kai abin da zai sai fari. sai kokari ya tasa takaddar ya canja sunan kawai shine abin da abin da ya abubuwan ne wato sun lalace da yawa abin da ya shafi musamman harkar jarabawa a ƙasar nan idan ka ce zaka zo zaka bada fatawa mai tsauri a kai to shi kuma sai kaga akwai cutarwa da yawa sauransu yanzu kowa ya sani majoracin yaran da suke kudu da ba musulmi ba sun fi nan yan arewacin jaraba ne zaba ku zaba shi sa a cikin yan boko sun fi mu yawa sun fi mu daktoci sun fi mu profesoshi sun fi mu kaza sun fi mu kaza na je kudu da'awa watannin da suka wuce ina hira da suka ce ai su a can ma ai da lecturer da yake kada mutane ma ai query sa ake za a iya koransa ma ce muna cikin wannan yanayi muna so mu samu jama'a mu da yawa su yi karatu mu samu injiniyoyi doktoci da yawa ku zo kuna kayar mana yara kuna ba su kare uwa kuna ba su menene sai mu kore ka ba a kada yara duci suke Wani wani across ba wani yake mu yace kafin kuma dan arewa ma ya samu shiga jami'ar su ko wata kwalejin su ai zai dan dana koda kuma in ya shiga din ma shi da kansa ma sai ya fita saboda shi kadai ne amma dube su anan da cikakken yanci wani ma in ya zo ma za ku shiga ma gate ma da shi sai ya kusa mangare kama suna da bawa da karfin su yi shigar da suka ga dama amma ka je su dangane da jarabawa wannan fa high institutions fa galibanci suke galiban sai dai wanda kuma ya zo da ƙarshe bayan da za ka yi dole to irin suwaye ɗin nan su ne ko suwaye wannan kan dama mutum ɗaya ma za gan shi yana distinction tara wanda mu ba a fara macin wannan ba yanzu sai a ƙarshen shekarun nan ma ake ɗan samu ma Allah kuwa a ce wai mutum yana na yin credit ma malam ba sai an kusan biya mai kujerar maka ba a ɗan shekarun ne ba ka me yasa suke ci mugunci yawanci yi musu ake ta takardar ma ta waye ta wani kuma kafin ma a zo ma duk an je an farke ta a allo ake tsarge musu ita ko kafin ta zo sun same ta ko kuma ranar da ta zo din a bude ta a allo a karanta ba dai bijire ta ne zai magana ba bai sai magana ba su kowa sai ya ci su kuma yaran mu a nan gurin gadara ka ce zaka bi ka'ida zaka yi waye zaka yi waye to na farko dai malaman da aka ɗaukan musu a makaranta sakandare su koya musu din ba su iya ba su kansu ban sani ko kun fahimce ne majority ko kwanan nan wani yaro ya bugo mun waya yace wata babbar makaranta a garin nan sun kira shi za a economics da Allah wai ya zo ya tsarge musu ita ya zo ya tsarge musu ita na ce ah to ina lecturorin ina malaman makarantar wallahi ga amma ba za su iya amsa ta ba to ina so ku yi dan kula da wani abu da su malaman da aka dauka a sakandaren da aka biya kuɗi wa yaran su je su karatu a wajensu su kansu fa jarrabawa da za a yi ba su amsa ta ba su kansu fa darasin da suke koyarwa fa wasu ba su fahimce shi ba Allah Allah wasu ba su fahimta ba albashin kawai ake ci to ka gaya min yaya za a yaran mu su je su zauna su zana jaraba su ci da yawa idan an zarge su yaran nan ba sa cin jaraba to a duba irin malaman ba fa kowane malamin sakandare bane ba ma zai iya zuwa ya tsaya aji ma da turanci ya karanta da ɗaliban ko ba kowane malamin sakandare ne ma yake iya zuwa ya je research ko ya kuri malamin sakandare ya je research ana buƙatar research ya bincike a gani ya bincike ya karanta da ɗalibai ba kwanciyarsa zai a bacci kawai zuwa zai ɗauki wannan textbook ɗin kawai ta karanta mu wani yaro yana wata rana nake tambayin yaro na yana karatu a makaranta secondary da not not not na cewa ya ake not na haka sai ce ai malamin ne yake zuwa da textbook kawai sai kira monita ce kai monita sai da kwace zo nan a ah, kaga tun daga nan shafa A ah, daya biyu uku hudu ka kwafa sai ya zauna a kujerar baya sai ya haka ce in kun gama rubuta da Allah ka kwanwa samun da tebur kujerar na ce ba bayani ce wallahi ba ba explanation ba ma ganewa kuma haka za ku yi kujerar mace wallahi kuwa sharhi ma su yi musu wallahi wasai kuma in ba a yadda ba ku je makarantar sakandaren da ake karantar da yaran ku je ku bincika ku gani wannan mai kokari ne a cikin malaman ma zai zo ya ba su note not din fa malamin kurin textbook din da aka aka faɗa shi zai je ya ɗauko textbook din sai ya ɗauko ya bawa monitor ce ai takwafa yanda yake cikin textbook din ko ya dan gyara turancin wani abu mai wahala ya musu sharhi ba zai ba su kwafa a kwafa to ka gaya mun ya za a yaron ka ya ce to an yi musu wannan sun gama shekara biyar shekara kaza to ka san dai ba inda za su jarraba wannan saboda malamin da ya koya musu ma bai fahimta ba to ya za ka kuma ka hana a taimaka musu ka ce a ah, haram ne a taimaka musu haram ne misali to ya za su yi nan su an dankwafe su na farko malaman da suka koyar da su ba su iya ba sannan kuma ba za su iya amsa ba san kuma can a ada'u abokanan gaba su kuma an bude musu dama su zo su yi ta ci su mallake ƙasar gaba ɗaya mu zama bayi shi ne abin da yake faruwa kuma har anan abin da yake faruwa daga malami na jami'a a semester ana da sati wajen ashirin misali ko sati sha shida wallahi zai zama sai ci gaba da harkokinsa ɗalibai ba za su taɓa ganinsa ba sai sati biyun ƙarshe ya zo ya ta sa musu lectures da asabar ne su zo da magariba ne su zo su yi ta ya takura su kuma shi ma din in ya zo dai menene kawai kofa zai ya zo ya loda musu not ne kawai in an ci sa'afa in an ci sa not ne kawai zai ba sai samu wani captain din sai ba shi ta ba. ko kuma ya ce ku ta rubuta dama haka ake lecture rubutu ne kawai ta jotin kawai awa biyu zai yana maka jotin iya zaune akan teburi kaza is defined as kaza ba wani sharhi ba wani jawabi kuma ba a tambaya ba ka tambaya daga yaran ya gane ka fiye yawan tambaya wato ka rena mai hankali so kake kure shi ko zai ce what is your number please abin da ke faruwa kenan to wasu ma ba sa ma zuwa kuma a zo makin jarrabawar ma wallahi da yawa wanda ba su suke makin jarrabawar ma ɗaliban su rubuta ka gama wahala ka gama research ka gama bincike ka gama hadda ka kawo malami ya je ba wa matarsa ta je ta maka matarsa wata yar budurwa kurin da ya aura a anguwar ku can ita ce mai makin din script din naka kwanan nan wani dan uwa yake gaya mai ce wallahi akwai malamin da aka kama shi lakshara ne kawai abin da yake yi kowane script kurin saman sai yake duba kawai da ya bude shafin farko yana duba kurin sai ta zuba makin kurin random sampling wannan ya bada passing mark wannan ya bada fail wannan ya bada passing mark in ya bada passing mark guda bakwai sai bada failing guda uku in ya bada passing mark guda bakwai haka ya random sampling haka ko ya bude ciki ma ya ga an yi ko ba a yi ba ya hada ya hada script din ya sa envelope kurin ya rubuta CA na ƙarya kurin ya hana daya bayar saboda ana ganin dalibai 300 dalibai na wazi fita fite bude dudduba tsautsayi ya sa aka zo aka duba sai aka gaba ɗaya haka yi haba ustaz a cutar da ɗalibai ɗalibi ya yi karatu sai ga kayi karatu kayi karatu kayi ko sai ga an sa maka CO carry over ko a sa maka absent akwai wulakancin da ya wuce ka zo ka gama karatun kawai mutum ya je ba mata sai ce ta abin ko yana gengedi yana yana abin ya wannan fa samun sai ya cikin ji wannan fa kashe masa <laughs> da haka ake a ƙasar nan so set din na ilimin is corrupted lalace ke amma ina faɗi wannan maganganu ne saboda ku samari ne matasa masu tasowa ko za ku gyara wala Allah a cikin ku a samu lakcarori a samu masu na farko ku yi karatun da gaske kuma kar ku dogara da abinda malamai suke ba ku aji ku research yanzu kuna da waya a waya ka za ka yi research akan komai ko ba ka bane ba ku research ku bincike ku iya ku ji kishin ku taimaki ƙasar ku Don in kun shiga ku ba da ilimin ingantacce ingantacce Allah ya mana afuwa so kowa ya kokari yayi nasa da Allah mutuwar zuciya ne shi wanda ya je ya zana jarabawar da sunansa ka je ka ɗauka ka shiga jami'a har ka samu waye waye waye ko ka samu ah, ka samu digiri har ka zo ka kama aiki da waye sauransu me yasa kai ba kai ka Wanda har kana da ilimin da za yi jami'a ka cinye ka ci digiri har ka zo kama aiki to me yasa ba za ka wuce jarabawar ba ba laifi mutum ya bi hanyoyin da zai iya samun taimako ya dan yi kokari ya himma ya karatu ya nemi taimakon Allah amma kawai ka zauna ba kai ba kawai kana neman takardar wani kai amfani da ita a wannan ba daidai ba ne kuma me za ka ce wa yayanka in ka mutu a zo a gane credentials din ba naka ba ne sani ko kun fahimce ni Allah ya yafe mana Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Salamu alaikum wa wa wabarakatuh